Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mita 16 gajeren zango. Nasiru Sani. Mai sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kanun labaran duniyar. cikin labarin za ku ji gwamnatin najeriya ta fara sayar da buhun shinkafa mai kilo hamsin. naira dubu arba'in da zummar magance matsalar tsadar rayuwar kasar faransa ta amince da shirin baiwa yankin yammacin sahara 'yancin cin gashin kai nata a ƙarƙashin morocco sannan sama da mutum 90 ne suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a indiya to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin Gwamnatin Najeriya ta karya farashin shinkafa da kusan rabin abin da ake saidawa da ita inda ta ce za kuma ta ci gaba da yin hakan har sai talaka ya samu wadatar abinci. Gwamnatin Najeriya ta ce za ta sai da shinkafar da ta ta ce kan naira dubu arba'in saɓanin yadda farashin ta yake a kasuwa naira dubu tamanin. Ga ƙarin haske da ministan yaɗa labarai na Najeriya Muhammad Idris mana. in ka tuna sati kamar biyu kenan da suka wuce ya ba da kowace jiha da abuja mota ashirin ashirin kamar trailer kenan guda ashirin to shine kuma ci gaba da irin wannan yunkuri shine aka ce to ba wai kawai a bada kyauta ba ya kamata kuma a saida da da rahusa shine gwamnati ta ta ba da shinkafan nan a jihohi ana na ana ta kaiwa yanzu za a saida shi dubu arba'in arba'in kenan ka ga mai karamin karfi zai samu eh, rangwame fiye da kusa ko kuma kusan kashi hamsin kenan na kuɗin shinkafa. Ba wai shinkafan nan yadda a kawo shi wai ya isa mutane ba haka ake nufi ba. Amma ka san kullum in aka ci gaba da kawo abubuwa a hankali a hankali kaga in Allah da za a samu sauƙin rayuwa. an kafa kwamiti kwamiti kowace jiha za a fito da za a kuma kwana za mu ba da sanarwa ga inda kowa misali in kana Kano ko kana Kaduna ko kana legas. ga inda za ka je ka sayi shinkafan nan kuma ana nan an sa ido kada wanda ya sai da shinkafan nan fiye da to farashin da aka sa wato dubu arba'in. ministan yaɗa labarai na najeriya kenan muhammad idris wani bincike da 'yan sandan ƙasa da ƙasa na interpol suka yi sun gano cewar a duk sa'a ɗaya ana fitar da kuɗi ta barauniyar hanya da yawansu ya haura ɗaruruwan daloli daga nigeria. Mataimakin shugaban 'yan sandan ƙasa da ƙasa Garba Umar ne ya faɗi haka a birnin tarayyar ƙasar Abuja. Garibullah Abdulhamid na Madobi ya haɗa mana rahoto a kai. Mataimakin shugaban 'yan sandan na ƙasa da ƙasa Garba Umar ya ce fitar da kuɗi ta barauniyar hanya a ƙasashen Afirka da sauran ƙasashen duniya na ɗaukar wani sabon salo kuma sun shirya wani tsari da za su tunkari matsalar domin dakile ta. A wani taron wa juna sani na kwanaki hudu da aka yi a makarantar horarwa kan yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. an ji mataimakin shugaban na interpol na cewa akwai hujjoji da suka tabbatar da yadda a duk sa'a guda ana safarar dubban ɗaruruwan daloli ta barauniyar hanya a ƙasar a taron masu ruwa da tsaki sun buƙaci da a samar da wata haɗin gwiwa tsakanin jami'ai daban-daban domin ganin bayan masu jin daɗin aikata satar kuɗi tare da fitar da su daga najeriya mataimakin shugaban 'yan sandan ƙasa da ƙasar umar garba ya kuma yi kakkausan gargaɗi ga masu safarar kuɗi ta barauniyar hanya da cewa za su ɗanɗana kudarsu domin sun yi wani tsari na musamman da za a daƙile ayyukansu a sassan duniya. har ila yau a najeriya dai hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar efcc ta gayyaci shugaban hukumar alhazai ta ƙasar nahkon malam jalal, jalal arabi don ba da bahasi kan yadda hukumar ta, wato ta, ta kashe naira biliyan 80 da gwamnatin ƙasar ta samar domin samar da sassauci ga mahajjatan ƙasar Wasu majiyoyi daga hukumar da ke da masaniya a kan lamarin sun shaida wa jaridar Daily Trust cewa Arabi zai yi cikakken bayani ne ga wato kan yadda hukumar ta Nakon ta sarrafa kuɗin da gwamnati ta bata. A farkon mako rundunar sojin Mali ta yi martani kan mummunan tsasara da ta tafka a faɗan da dakarunta suka gwabza a da gungun mayakan abzinawa wadda wadda ke samun goyon bayan wasu ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi cikin makon da ya wuce a yankin Tanzautene da ke arewacin ƙasar. Umar Sani ya haɗa rahoto a kai. A cikin wata sanarwa da hafsar rundunar sojojin Mali ya fitar ya tabbatar da ƙawon yadda gungun mayakan abzinawa da ke samun goyon bayan ƙungiyoyi masu da'awar kafa daular musulunci suka yi wa dakarun ƙasar waɗanda jajircewar su bata hana su tafka mummuna asara ta mazaje da kuma kayan aiki ba. Mahukuntan ba mako sun kuma bayyana yadda abokan gaba suka yi amfani da motocin da aka ɗana wa bama bamai yayin ƙazamin faɗan kamar yadda wasu kafofin yaɗa labarai masu kusanci da ƙungiyar sojojin hayar rasha ta wagganar suka tabbatar guguwar kafofin yada labaran sun kuma kara da cewa mummunan guguwar iska da ta taso ta taimaka abokan gaba sake sabon shiri domin kaddamar da farmakin ramuwar gayya da yawan mayaka akalla dubu daya rahotanni na nuni da cewa wannan koma bayan da sojojin mali haɗi da takwarorinsu na waganar suka fuskanta a hannun gungun mayakan abzinawa da masu da'awar kafa daular musulunci ke marawa baya ya sanya guguwar mahukuntan kan amincin da suke da shi game da kamfanin sojojin hayar rasha na waganar. inda suka bukaci da ta ƙara azama a faɗin da take da 'yan awaren abzinawa. Bincike ya nuna cewar a Nijar kashe 50 na al'umma ba su da takardar aihuwa a yayin da kashe 63 na yara da ƙyar ake rubuta su a bayan aihuwarsu. wani matsala ce da ta sa ofishin ministan cikin gida ta Nijar tare da taimakon kungiyoyin UNICEF da tarayyar Turai suka kaddamar da shirin yi wa sabbin haihuwa zuwa shekaru biyar mil, wato miliyan guda takardun haihuwa a cikin watanni biyu a yankuna ashirin inda matsalar ta fi kamari kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto. takardar farko da ke nuna cewa lallai akwai ɗan adam a hukumance ita ce ta haihuwa kamar yadda salmai barbat ta hukumar unicef ta bayyana yayin da take ƙarin haske kan dalilan ƙaddamar da wannan shiri yaron da ba shi da takardar haihuwa an hana shi duk wasu haƙoƙinsa hatta asalinsa saboda ba za a gane dan wane ne shi ba bai iya makarantar boko ba balli samun kiwon lafiya don ba a lissafa shi cikin allurar rigakafin da ake tanadar wa warinsa ta yaya za a samu katin ɗan ƙasa da zai tantance takardar haihuwa kamar fasfo na farko don kare ƙananan yara Samawa yaro takardar haihuwa dai yana farawa ne da zarar an haife shi, mahaifinsa, uwa ko kuma unguwar zoma na bayar da bayanan da ake bukata tun daga asibiti ko kuma wajen mai gari. ya Sani na daga cikin iyayen da ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen aikata hakan. na san unhwaninta saboda yaron in ya girma ba da takardar haihuwa matsala za mu samu ayyukan duk da za in ba da wannan takardar haihuwa sai mun kashe kuɗi mai mashi kana ya samu wannan aikin. A jihar Maradi, caduwa da ɗan isa ne aka ɗauka daga cikin yankuna ashirin na jamhuriyar Nijar da za a aiwatar da wannan shiri wanda zai ɗauki watanni biyu yana gudana. Lawali Muhammadu shine mai kula da takardun haihuwa a garin ɗan isa. Akwai komite da muka kire ko biki ne akai ko me da an yi haihuwa ma suna tashi su ce dan Allah a taimaka a cika ma yaran nan takardar haihuwa. Wannan aiki da yake gudana dai kyauta ne a yanzu sai dai in har aka wuce watanni biyu dole sai iyaye sun kashe kudade masu yawa kafin samawa 'ya'yansu takardar haihuwar. wani hari da wasu 'yan ta'adda suka kai a wurin shakatawa na kasar benin ya yi sanadin mutuwar akalla jami'an tsaro bakwai da masu kula da tsaron gandun daji biyar maharan sun aikata wannan aika-aika ce a kogin mekuru mai tazarar kilomita dubu uku da ke da iyaka da burkina faso da nijar wannan shiri na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international Faransa ta amince da shirin baiwa yankin Morocco yankin yammacin Sahara 'yancin cin gashin kanta a ƙarƙashin ikon Morocco a matsayin hanya ɗaya tilo ta warware rikicin da aka daɗe ana yi a kan iyakan yankin. Kamar yadda shugaba Emmanuel Macron ya bayyana a wata wasiƙa, Michael Kudusan ya haɗa mana rahoto. Wannan rikici da aka fara tun a shekarar 1997 ya sa an raba rana tsakanin Morocco wadda ke ɗaukar wannan yanki na arewacin Sahara a matsayin nata da kuma ƙungiyar 'yan gwagwarmayar Polisario mai samun goyon bayan Algeria. Faransa wadda ita ce tsohuwar uwar gijiya a wannan yankin ta yi hoɓɓasa a diflomasiyance a tsakanin Morocco da Algeria akan wannan batu kuma tuni a akasarin ƙawayen Faransa na yammacin Turai suka goyi bayan wannan shiri na Morocco Macron ya ce Faransa na kallon wannan yanki na yammacin Sahara a matsayin 'yancin Morocco na yanzu da kuma nan gaba, inda ya kara da cewa za ta yi aiki bisa turbar wannan matsayi a gida da waje. Fadar Sarkin Morocco ta yi maraba da wannan al'amari na goyon baya daga Faransa akan iko da yammacin Sahara, a yayin da gwamnatin Algeria ta yi Allah wadai da matsayin na Faransa, inda ta kara da cewa sakamako zai biyo baya, amma ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan haka. mahukunta a gini sun gabatar da tsarin daftari na sabon kundin tsarin mulki a kasar da ke da fatan zai zai takaita wa'adin zangon shugaban kasa zuwa wa'adi biyu wanda yanzu haka aka gabatar da shi domin kada kuri'a raba gardama kafin karshen wannan shekara ga rahoton abdulkadir kyawa an dai gabatar da daftarin ne yayin wani biki da ya gudana jiya litinin a hedikwatar majalisar dokokin kasar ta riƙon a gaban manyan makarraban gwamnatin kasar ta gini da jami'an diflomasiya da jam'iyyun siyasa da kuma masu fafutukar kare haƙƙin jama'a sabon kundin tsarin mulkin da aka gabatar a jiya litinin ɗin ya kuma yi tanade-tanade musamman batun ƙayyade wa'adin zangon mulkin shugabancin ƙasar kazalika sabon kundin ya kuma yi tanadin yawan shekarun da ya kamata mutum ya kai kafin tsayawa takarar shugabancin ƙasar inda ya bayyana shekara 35 a matsayin mafi karanci da kuma shekara 80 a matsayin kololuwa. Har ila yau, sabon kundin tsarin mulkin ya yi tanadin kafa ta gwan majalisa mai zaurika biyu, wato majalisar wakilai da kuma majalisar dattawa. kimanin mutane 100 sun rasa rayukansu sakamakon zabtarewar ƙasa a jihar kerala da ke india kamar yadda hukumomi suka tabbatar yayin da ake ci gaba da neman wasu ƙarin ɗaruruwa da suka ɓace a ibtila'in ga rahoton abdurrahman eh, gamba ahmad An samu zaftarewar kasar ce bayan ruwan saman da ya sauka kamar da bakin kwarya wanda ya haddasa ruftawar tsaunuka da mamayar laka har ma da ambaliyar ruwa. Jami'an agaji sun yi nasarar ceto mutane 250 da suka makale a cikin laka da buraguzai a jihar ta Kerala da ke kudancin Indiya. Sannan an sanya shingaye kan hanyoyi domin dakile jama'a daga zirga-zirga a yankin da lamarin ya faru. A yayin zantawa da manema labarai babban ministan Kerala Firanayi Vijayan ya ce wannan na cikin manyan bala'o'i mafi girma da suka taba gani a jihar su a tarihi yana mai tabbatar da mutuwar mutane akalla 93 kazalika akwai tarin mutanen da suka samu raunuka inda a yanzu haka suke karbar kulawa a asibiti kamar yadda ministar lafiya vina george ta shaidawa manema labarai Firaministan Indiya Narendra Modi ya baiwa gwamnatin jihar ta Kerala tabbacin samun goyon bayansa da agajinsa a irin wannan mummunan yanayi. Fadar Firaministan na india ta yi alkawarin baiwa ɗaukacin iyalan mutanen da lamarin ya da su tallafin dala 2,400 su A bangare guda, masana yanayi sun yi hasashen samun ƙarin saukar ruwan sama da iska a jihar ta Kerala a wannan talatar. Dubban Falasɗinawa ne suka tsere daga wani gari da ke tsakiyar zirin Gaza sakamakon sabon umarni da dakarun Isra'ila suka bayar na su fice lamarin da ke ta'azzara halin da ake ciki na jin kai a yankin tuni. A yankin da tuni al'ummar wannan guri ke tserewa Ahmed Abba na dauke da rahoto. Dakarun Isra'ila sun sake ba da sabon umarni na bukatar mazauna tsakiyar kan Yunis da su fice domin za su kai farmaki duk da tattaunawar tsagaita wuta da masu shiga sakani na ƙasa da ƙasa ke jagoranta. Ƙungiyar Hamas dai ta zargi Isra'ila da walawala kan yarjejeniyar tsagaita wutar. Tana mai cewa gwamnatin Prime Minister Benjamin Netanyahu ta sake shigar da sabbin sharuɗa kan bukatun da ta gabatar a baya. sojojin Isra'ila da suka kwace kusan ɗaukacin yankin zirin Gaza a yakin da aka kwashe kusan watanni goma sun shafe makonni wajen kaddamar da gagarumin farmaki a yankuna da a baya suka yi ikirarin kawar da mayakan Hamas a cikinsu. Dubban mutane ne suka yi da fifi zuwa dayar albala wani karamin birni da ke tsakiyar yankin wanda shine babban gari da har yanzu ba a kai wa hari ba. A wani bangare kuma wasu majiyoyi sun ce Amurka na jagorantar wani yunkuri na diplomasiyya don hana Isra'ila kai hare-hare a Beirut babban birnin kasar Lebanon a matsayin martani ga wani mummunan hari na roka da aka kai a tuddan gola da ta mamaye An sami gama tsakanin jama'a da jami'an tsaro a Venezuela sakamakon zanga-zangar adawa da nasarar da shugaban kasar mai ci Nicolas Maduro ya samu a zaben shugaban kasa da ya gudana karshen mako. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin. Labaran da ke fita daga birnin Caracas na kasar na cewa jama'a na zanga-zanga ne don nuna adawa da nasarar da shugaba Maduro ya samu a cewar su sakamakon zaben cike yake da magudi. Hukumar zaben kasar ta ayyana Maduro a matsayin wanda ya lashe zaben da kaso 51 cikin ɗari. yi. Sai dai tuni 'yan adawa suka yi watsi da sakamakon zaben da kuma ayyana dan takararsu Gonzales a matsayin wanda ya nasara da kaso 73 cikin 100. Bayanai sun ce jama'a sun fusata ta hanyar kone-kone da jifan jami'an tsaro, lamarin da ya tilasta wa 'yan sanda mayar da martani ta hanyar harbi a sama da kuma jefa hayaki mai sa hawaye. Fayafayan bidiyo sun nuna yadda masu zanga-zangar suka lullube jikinsu da tutar kasar da kuma amfani da ababen hawansu wajen toshe manyan tituna don zafafa zanga-zangar tasu. Sai dai a martanin da gwamnatin kasar ta mayar ta ce masu zanga-zangar na samun goyon bayan adawa ne kuma burinsu shine jefa kasar cikin yaƙi don haka ba za ta lamunci hakan ba. tsohon koma Afirka kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta bayyana cewa ana ci gaba da fuskantar matsalolin gallazawa mata a Sudan. Kungiyar ta ce akasarin waɗanda matsalar ta shafa ba sa samun damar kulawa ta neman lafiya da jinyar matsalar da ta same su. sannan matan da ke cikin wannan matsala ta gallazawa 'yan tsakanin shekaru tara ne zuwa 60 wadda ya zama ruwan dare dama duniya a wannan yanki wadda ke zaman cikin halin ha'ula'i ba tare da samun kulawar jami'an kiwon lafiya ba musamman waɗanda ke zaune a khartoum babban birnin ƙasar.